Ayyukan mazaɓu da 'yan majalisu ke aiwatarwa a shiyoyin da suke wakilta suna yin su ne don samar da ci gaban al'umma. Rahoto da wata ƙungiya mai sa ido kan ayyuka da ake aiwatarwa a Najeriya mai suna budget ta gano cewa tun shekara ta 1999 da aka fara wannan zango na demokradiyya. Gwamnatocin Najeriya ke sakin biliyoyin naira don gudanar da ayyuka a mazaɓu daban-daban a faɗin ƙasar. Duk da shike akan kammala waɗansu sau da dama waɗansu ko dai a fara ba a kammala ba ko kuma ma a yi sama da faɗi da su? Mai fashin baki kan lamura Ahmadu Abubakar Akwanga ya ce cin hanci da rashawa na daga cikin manyan abubuwan da ke sanya rashin aiwatar da ayyuka. Na farko shi ne akwai maganin cin hanci da rashawa wanda kowa ya sani ya mana katutu a ƙasa ta Najeriya. Na biyu akwai hali na shugabanni musamman shugabannin ƙasa idan sun bayar da ayyuka ba su bibiya Na uku shine rashin kishi. Yau idan an zaɓe ni sanata ko member House of Representative da zarar na fara wani project in na in ban gama ba in Allah ya sa ban dawo ba in wani ya zo maimakon ya karasa sai ya bari. Yanzu barin baki misali a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu akwai ayyuka wanda aka fara aka bari sun kai guda dubu hudu wanda kudin su akalla ya kai naira biliyan ɗari biyu in ji punch newspaper a 2023 shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, akwai project sun kai guda ɗari wanda kudaden su ya kai naira biliyan arba'in da hudu wayannan ayyukan suna nan a jihohi sun kai guda ashirin da biyu kudin najeriya ne aka ɗauka aka sa a gurin to kenan ba a yi aikin ba kin ga irin wannan abun yana karya tattalin arzikin ƙasa. Mafi yawan irin waɗannan ayyuka a mazaɓin siyasa wakilan al'umma wato sanatoci 'yan majalisun tarayya da na jiha suke ƙirƙiro su. a wasu lokatai ma bayanai na nuni da cewa ba sa tuntubar al'ummar da za su amfana da ayyukan kafin aiwatar da su. Mr. Solomon Nandi Chandan shugaban wata hukumar tsaro mai zaman kanta Scott Bryan Global Security Services ya ce rashin kishin ƙasa shi ke hana wakilai aiwatar da haƙƙin da ya rataya a wuyansu. So matsalar da muke da shi a mu shine son zuciya da rashin kishin ƙasa. To mutum China ne ya zo Nigeria ya zo yana ɓaɓata layukan wuta na irin na zamani wanda ake amfani da shi ayyukan shi da yake a abuja specifically a daidai na zo na kwana bakwai na tattaro bayanai a kan shi abin da suke yin su kai lagos su je su narke shi su sai da shi sai ki dawo shi na kamo shi sai ban dala dubu hamsin wato a Najeriya in ka juye shi a kuɗi Najeriya wato miliyan tamanin da ya kan wannan kudi ce a wannan abun da kai ka zage Najeriya ne a wannan daren ne na kamo shi na ba ma jama'an tsaro na DSS su ci gaba da binciken shi in mun yadda da kasan to wayannan kanana kanana abubuwan wallahi za su bata in Allah ya yarda waɗannan lamura na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dattawan Najeriya ke da baibaye da bahasin ƙara akalla naira tiriliyan hudu da aka cusa akan wasu boyayyun ayyuka a sassa daban-daban na ƙasar batun da har ya zuwa yau 'yan Najeriya ba su fahimci gaskiyar lamarin ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.